Madalla mita 93.1 zangon FM mai sauraro barkamu da dawa daga sashenmu na talla. Za mu dora baba a cikin tattaunawar da muka yi. Hmm. Ah, kafin wannan tuna baya hmm. shimfiɗa mai salon tuna baya da kai mana. Hmm, Akwai abubuwa da yawa wanda ake ganin sun haifar da koma baya ga fannin ilimi musamman abin da ya shafi ah, rashin zuwa makarantar yara da yawa musamman ma mm. yara da suke a makarantar primary mm. kuma a cikin najeriya gaba ɗaya kwata jihar kano mm. ita take ɗaukan kaso mafi rinjaye mafi yawa na yara da ba sa zuwa eh, makaranta out of school children out of school children kuma abu ne wanda yake alamta cewar akwai damuwa ta kusa da kuma ta nesa to amma eh, bangaren ilimin yana yana bukatar a yi masa garan bawul ga baki ɗayansa mm. kama daga abin da ya shafi ah, infrastructure wato mm. kayan koyo da koyarwa eh, gini mm. ah, littattafai rubutu abubuwan rubutu rijista biro ta kawo kyawun yanayi sannan su kansu malamai a duba su domin idan mai ba da ilimin hmm. bai samu kyakkyawan yanayin da zai koyar da ilimin da shi mai daukar ba zai dauka ba shi mai daukar ba zai dauka kwarai da gaske sannan kuma su kansu masu daukar hmm. ganin gari irin kano birni hmm. ya birni irin kano a ce kowane yaro sai ya yi tafiya wadda ta kai kusan eh, eh, eh, kilomita yana iya sarayar masa da sha'awar zuwa makarantar mm, makarantun sun yi karanci azuzuwa sun yi karanci kuma akwai karin ɗalibai kwarai da gaske ban wannan ɗin ma aikin yi magana infrastructure kayan koyo da koyarwa dukkan gini duk yadda gini ya amsa sunan shi to magana ba ta gini ba ce ba maganar facilities din da ake magana kayan da za a ajiye waɗanda za a girki da su za a nemi karatu kuma na farko kafin a kai ga facilities ɗin mun yi wata magana yanzu malamin da yake shiga ajiye ya koyar hmm. idan baya da cikakken sukuni da kwanciyar hankali to karatun ba zai yi ba kuma idan aka riga aka duba abubuwa da yawa waɗanda aka ɗauka wannan ayyana juyin juyin hali a ɓangaren ilimi wanda mai girma gwamna ga duk mai son ci gaba ka taba ci ko eh kwarai da gaske mm. to ka taba ci kai nake son ci mm. ga duk mai son ci gaba ba karamin al'amari bane ba abin kallo ne sai dai jan aiki ne a gurin gwamnan shi kanshi saboda dole ne yau ki kalli Kano tana da kananan hukumomi 44 kuma dokar ta ɓacin nan da aka ayyana ba ta da rigen ɗaka a ce daga nan zuwa nan daga wannan son wannan shiya zuwa wannan shiya daga wannan karamar hukuma zuwa wannan karamar hukuma blanket imaji abun nan ne abu ne wanda yake zai taba ko'ina sannan kuma abubuwan da ake tunani kuma abu ne wanda yake zai laƙume makutun kudade saboda wani aiki ne ja wanda ake buƙatar in ana so a tabbatar da shi ɗari bisa ɗari dole ne sai an tsaya tsayawa irin ta daka an kuma yi kaman ana yi domin a kawo saboda yanzu idan kika riga kika duba aikin ga yanzu abubuwan da yake faruwa dangantakar makarantun kuɗi mukan tattauna a cikin da makarantu irin na gwamnati mm. yau duk wanda kika ga ya bar ɗansa a makarantar gwamnati dan babu yanda zai yi kuma in kika duba za ki ga talauci yana ɗaya daga cikin abun da ya ƙara assasa rashin shigar yara makarantu akwai yayin da suke da zil suke da azama a 'ya'yansu sai karatu amma sai ki ga yanayin tawayar rayuwa da kakanuka ya jinyo waɗansu ba za su iya ɗaukan nauyin 'ya'yan nasu ma sai karatun ba wani yaron in ka gan shi Khadija sai kina zuwa cikin wata firamare in an taso daga makaranta za ki iya auna level of poverty matsayin talaucin da ake ciki wani yaron in kika ga uniform ɗinsa wallahi akwai yaron da na ga uniform ɗinsa ne masa kuka a cikin makarantun nan an taso kamar an kwato shi daga bakin kura eh kamar an kwato shi daga bakin saniya akwai yarinyar da na gani daga secondary school suka taso ina daga gefen titi na yi fakin zai zan sayar da charge card a bakin titi ki kalli dai yanayi irin na ya da kunya da kuma gudun kada a ce an yi wani abu wanda bata ji dadin ya kai ta kasa a matsayin takarya a rayuwarta batun da su kin san ko mata 'yan ado ne duk inda ake bakon so a ce ga inda aka samu wallan ku saboda darajar ya mace ma kadai in ka kalle ta sace da na ga yarinyar da yanayin kayan da ta sa na yi salati na sallame na ce kai wannan yarinyar bari in gwada sara'ata in na ji kunya Allah ya sani dan kaina ne in ma ta ba ta ba shi ne kamar yadda sakwata suke hmm. faɗa to ni na tara ina daga cikin mota kin san kurjini irin na mota sai ne haka da hannuna sai na ce ki zo mana da ta kalli kamala ta sai ta ce to ina zuwa baba kuma ta yi sara akan gaba don dama ni ina da yayan ai baba ne mm. da ta zo sai nake cewa inda ba za ki damu ba ga dubu uku zan baki in kin je ki tafi kantin kwari in kin koma gida kin cire kayan ki je ki sayo uniform ki dauka amma kar ki dauka tozar ta ki ne na ce na zuba miki da hawaye ma kafin ki saboda sai nakan kalli a ce da tawa h na ce ai ba zan ji daɗi ba a yanayin da na ganki na ce da fatan ba za ki damu ta durkusa ta ce ai baba ai abin da kai ai abin da ya kamata a yi kenan da da irin ku waɗanda suke takaicin irin abubuwan da suke gani a kan yayan wasu ai da al'umman mata ta yi godiya na yi godiya na tafi cikin har na zo inda zan zo ma ina jin bai fi malijin mota ta arba'in ko bai kai hamsin ba saboda abin ya shige ni kana ji mami ina ji mami to saboda haka in aka tsaya aka duba abubuwa da yawa sun da bai irin wannan tafiyar da ake gani wanda kuma in muka koma daɗin kullum nakan yi magana nakan ce ilimi da ake magana gyara ilimi na ce idan ba koma tsohon tsari akai irin na da wanda adalci ya aiki a tsakanin al'ummarmu da shugabanninmu to ilimin boko da ake faɗa na nasara na zamani ba zai taɓa gyaruwa ba saboda na kalli daɗin na duba na ga a lokacin da babu ma wasu makarantun kuɗi babu wata private schools a lokacin za ki ga da ɗan gwamna da ɗan sarki da ɗan gyartai da ɗan mahauci da ɗan wane ne da ɗan mai ɗinkin ƙwaryan ma gabaki ɗaya inuwar aji ɗaya suke sha kuma a lokacin waɗanda suka yi shura ma suka samu mukamai da irin girma irin na sarautu in na tuna mai martaba sarkin kano da talaji ado bayero duk ɗansa da ya rage a duniya ko da ya kiraye mazan su ko matansu suna jina a yanzu nan ke magana zahiri Khadija na sha masa addu'a kuma ba zan daina ba idan na tuna na kan ce ba za ki iya ɗauko min ɗansa ko ƴarsa <clears throat> wanda yi Dr. Alhaji Ado Bayar ya ɗauki sa ya kai shi jami'ar Cambridge babu wanda za ki nuna min ƴarsa ko ɗansa da ya ɗauke shi kai shi Harvard da nake ba da labari a kanta ba ce ku zauna cikin 'ya'yan kowa kuma shi yadda aka riga aka ba da labarin rayuwarsa yana ɗan sarki gaba da baya jikan sarki da gatansa amma ba taɓa samun lokacin da ya nuna bambancin kima da daraja da 'ya'yan talakawa ba ga waɗanda suke zaman karatun da shi marigaya da talaji ado dubai da suka sha ba da labari haka to kin ga tunda zamani irin wannan ya kawo an zo wani zamani da jari hujja ta yi wa abin karan tsaye yau kowa duniya ta rabu a tsakanin mai arziki da matalauci da talaka abin da duniya nan take ciki kenan da ana cewa wai ana samun middle class tsaka tsakiya a'a yanzu ai kawai in kana cikin masu shi kana ciki in kana cikin marasa shi kana ne ko kai mai arziki ne ko talaka eh, ko kai mai arziki ne dija ko kai ne ko kai talaka ne to idan aka duba yadda abubuwa suka lalace dama ita demokradiya kullum abin da ake so ta kawo ta kawo gagarumin sauyi wanda zai zama yana da fa'ida ga rayuwar al'umma ba shugabanci da zai tsaya kai da fata wajen biyan bukatun masu shugabancin ba yanzu wannan revolution wannan ima abin nan dokar ta ɓaci kwarai da a fannin ilimi labari ne da ya shura a kafofin yada labarai labari ne da masu fashin baki da analyst daban-daban suka dinga magana da shi abubuwa ne waɗanda yake ya zo girman kware-kwaryar abin da aka riga aka kinkimo a babban masaki za a aiwatar a jihar kano babban aiki ne na taya gwamna murna na yaba masana ta ji tausayin shi na taya shi murna saboda ya yi ƙoƙarin ya nuna duniya zai iya cika alkawarin da ya ɗauko a can baya lokacin da ya kamfe na yaba masa saboda na san abu ne wanda yake buƙatar wanda yake da jajircewa sanya idanu gyaran ilimi a yanzu ko a matakin karamar hukumar ka da kake shugaban karamar hukuma ne kadai ka ce za ka yi ba karamin aiki ba ne ba na tausaya masa saboda na riga na san cewa ire-iren irin waɗannan abubuwan an sha ɗauko su da ƙarfi daga gwamnatoci baya daban-daban amma a kasa kai labari kan wasu dalilan da ba za a iya ce maka menene ya faru ba to saboda haka in aka tsaya aka duba fannin ilimi yana da girman gaske yanzu idan kika duba dija abin da zai baki mamaki abu ne mai yiwuwa in an so in kika duba yau ɗauko tarihin folk game a rwanda na rwanda ba lokacin da aka yaƙi tsakanin 'yan tutsi da huti a uganda a burundi da rwanda sai da mutane kimanin mutum 800 takwas rasa rayukansu wasu ƙididdigun ma da aka yi sun nuna an haura miliyan ɗaya amma da aka zo aka samu stability aka samu daidaito da zaman lafiya da kwanciyar hankali a rwanda da burundi paul kagame da ya bullo da irin wannan state of emergency din a education sector shi ma irin kwatankwacin da abin da shi injina abu kabiru su ɗin ya kinkimo yake so sai da aka waye gari da abin da ya kai ga nasara sai da aka waye gari a ruwan da gudu ake daga makarantun kuɗi ana zuwa makarantun gwamnati saboda inganta karatu kuma in kika riga kika duba makarantun kuɗi yanzu a zamanin da muke ciki a yanzu su riga sun kafa ba za ka iya cewa lokaci guda an daina yin su amma wace hanya ce masana suke gani ya kamata a ga an kau da su systematically cikin dabara in gwamnati ta gyara makarantunta a ce kowace jiha ta bullo da irin wannan tsarin kuma a yi pursuing institutional conclusion a mm. kai tun daga farko har ƙarshe ba zai kare a kan roman baka ba kin san galibi da yawa 'yan siyasa in suka bullo da abu rimi-rimi kamar gaske mutane ma sukan kalle shi da fingers ɗin su a haɗe crossed saboda tunani da suke an sha zubar da ruwa mm. ƙasa tana shanyewa ba girin-girin ba taimai abin da ke cewa taimai to kuma tsarin amanar gudanarwar abin tausayin shi ne mm, gwamnati ya ɗauko wannan abu kowa ya riga ya sani a tsari irin na shugabanci a jiha irin ta kano mai faɗin gaske mai ƙananan hukumai hudu. shi kaɗai tilo kai kaɗai gayya ba za ka iya tabbatar da sahihancin nasarar tsarin ba sai kana da abin da ake kira lieutenant yawwa da kai zancen lieutenant hmm. ka kawo mu gabar da nake so na ita baya hmm. a cikin jawabinsa musamman hmm. ga abin da ya rubuta a shafinsa na x gwamna abba kabir yusuf yake cewa ina fatan cewa kowa da kowa zai zo mu haɗa hannu da ƙarfe domin cimma wannan gagarumar manufa ko sannan wannan ina so mu kalle shi mm. kamar yadda ake cewa holistically eh, mai masa na duba na tsanaki eh, wannan matsala ce wadda ta shafi jihar kano 'ya'yanta mazansu da matansu mm, mm. babba da yaro mace kuma da namiji in ana zancen gudunmuwa community service eh, aikin mm-hmm. al'umma wato aikin al'umma ta yaya mutane ya kamata su shigo su ba da gudunwa mm. akwai tsofaffin malamai wanda suka yi zamani tun mm. jamhuriya ta farko mm. wanda suka yi zamani tun jamhuriya ta biyu suka hidimta wa eh. suka koyar aka musu Allah ya musu tsawon rai Allah ya musu tsawon rai rayuwa ta albarka suka kai har yanzu akwai waɗanda suka koyar mm. misali ire-iren ku wadda kuka ga irin gatan da aka nuna muku a mm. baya mm. lokacin da kuna makarantu na gwamnati a kai ku makaranta a ci da ku a shayar da ku a koyar da ku a baka kuɗin ɓatarwa in an yi hutu a baka na mota in an yi kudu a hutu a baka na mota ka dawo mm. gida mm. kuma kuɗin nan mm. watakila shi zai kai ka rara in har kai dan talaka ne kayi tattali shi zai maka rara ka biya kuɗin mota ka koma in hutu yayi eh ba ma wannan ire-iren waɗannan ba ba shi. yaya za a tuna da bayar a zo a ba da gudunmuwa dan gaba ta kyau domin wannan ba aikin gwamnati ne ba kaɗai to ai wannan abu ne mai sauki ba aikin gwamnati bane kadai amma wani ne fullo da shi gwamnati shi kuma akwai abin da ake kira community service engagement mm. siyasa kwarai da gaske wanda ai ita gwamnati tun da ita ta bullo da wannan ta riga tana da masaniyar ire-iren mutanen da suka amfana waɗanda suke da kwarewa mm. waɗanda ake in an tuntube su kin san akwai wani abu guda da duk yadda mutum ya kai da sani ko da wani wato kusan shi. azama ta sa azama mm. ta ya bada gudunma ai mata shige ba ta daraja gaskiya ne sai ka neme shi yau mace ta. ana babu kamanta tana taka ƙasa da ji da kai da duk wata izza ta mata yar kwambo yar kwambo da kada kai da jin ni na isa a cikin mata na fita daban wallahi in ta zo ta ce baba ba shi ka aure ni ba zan aura ba me yasa ta yi ta yi da kanta ai mata shige ba ta daraja da ni ne na gani nesa fa da marwa bangon gabas da na kudin ne wata ba eh wata ba kamar ya wata eh ba ni me kike nufi eh, eh to ai in in aka ga irin natijarta mm. ko mm. da asalinta mm. misali da kuma martabarta aka kalli kuma irin abin da za ta iya bayarwa na gudunmuwa na zaman tare ako sai aka ah to ai ita dai da kanta mace ta eh. rugo ta rugo ta ce gani ka aure ni ai zai sa maka alamar tambaya eh. amma in ka san eh. tana da natijar ai akwai matakan da ake takawa a bi har aje a tadda ita da inda asalin na ta yake haka to saboda haka idan aka tsaya aka duba za a ga su waɗanda suke da irin gudunmuwar da al'umma suke nema irin su gwamnan ya kamata ya baza koma su ya nema ai ya san da su in ma bai sani ba ko waɗanda yake tare da su wanda in za a tsaya a yi dogon bincike a lalubu irin waɗanda ya kamata al'umma su fito daga cikin al'umma su taimakawa gwamnati bayi a baibaye duk irin abin da zaka bada na amana nemi waɗanda ka sani yau in ka ce kana ai duniya har ta kare har ana da ƙasa ba za a rasa mai amana ba daga baya kare ba baya kare sai da kile ka sayin karko to amma idan aka tsaya aka duba za a ga cewa gwamnatin ya kamata ta shiga cigiyar neman masu taimaka an sha tattauna irin wannan magana a matsalolin tsaro lokacin da ake maganar matsalar boko haram ta yi kamari masana da yawa abinda suka rika cewa najeriya ƙasa ce wadda allah ya bata manya-manyan hafsoshin sojoji generals waɗanda suka jiya suka ga yau an buga yaƙi da su tun a lokacin yaƙin duniya na biyu da ake ci an kai sojojin najeriya bama da sauransu ana magana aka ce duk wannan abin da ake magana da za a ɗauko tsofaffin da waɗanda suke da experience suke da ƙwarewa suke da sannan makama a shigar da su cikin gungun waɗanda za su rika ba gwamnatin shawara kan yadda za a gano bakin zaren matsalolin tsaron ma da suke kamari a wancan lokaci da ba a shawo yadda aka sha ba to haka ko na fanni na rayuwa a fannin ilimin ma yanzu kika koma fannin lafiya idan gwamnatin za ta sake ayyana dokar ta ɓaci a bangaren kula da lafiya to nan ma muna da mutane fasihai waɗanda su ma sun gaje sun gaiwa a fannin kula da lafiya da in an yi amfani da fikirarsu da basirarsu da kwarewarsu da hangensu da shawarorinsu to za a iya kai ga gaci to saboda haka ai kokari ba wai mutum duk yadda ya kware ba zai kai kansa ba kuma shi yau yadda zamani da shugabanci yadda ya kai yadda ya kai ba irin shugabanni yan na da ba lokacin su premier jihar arewa in zuwa kai ka tinkare su kai tsaye zaka gansu ba za ka fuskanci dukkan wasu matsaloli da shugabannin ba su yau al'umma su wahalar gani da sarakunanmu na yanka da shugabanninmu na dauri a can wancan lokacin ganin shugabanka kamar ka faɗa saurin gidan mutum ne amma yau an waye gari mutum in yana zaune a fadarsa ta mulki ka ganshi shi ba karamin aiki ba ne kai ba ma za ka tinkari wajen ba saboda enabling environment din babu kai da kanka za ka yi kanka hukunci a ce je ka yanzu misali a wannan abin da aka kaddamar da wani zai a ce zai ce ni ko ina da shawarar da zan je in bayar yaushe zan je in ga gwamna daga inda ya bada labarin a nan za a ce ni kai a ganin gwamna ba wasa bane ba sabanin irin tsarin da aka biyo na baya wanda accessibility ga shugabanni da matsawa kusa da su da ja a jikin da baka tunanin za a kyamace ka ba irin da bane wanda aka to saboda haka gwamnatin ita ce take da bad take da nauyi da za ta nemi waɗanda suke su ne masana a irin wannan sakta ɗin suka kware domin tabbatar da dokar ta bacin ba zai zama ya sami cikakkiyar nasarar ba ba tare da community service engagement din ba al'umma su shigo amma a neme su su shigo su taka rawar da ake so su taka kuma abu a kowane hanzari ba gudu ba mm. ko da an ja su a jika din da zumma su taimaka wa gwamnati tafiyar ta karko mm. sai kuma an yi amfani da recommendations din su shawarwarin su kin san ka kira ni in zo in baka shawara daban ba ka kira ni in baka shawarar da abin da kake so ka ji ba a'a in faɗi bitter truth su kuma waɗanda za su ba da shawara gaskiya komai ɗacin ta gaskiya komai ɗacin ta amma in dai akwai ɗacin baka gaya mai mulkin ba to babu wani abu da za a iya samu shi kuma mai mulki in an gaya masa gaskiyar da ɗacin ta ya ɗauka gaske ne sannan kuma banta waɗannan ɗin hmm. su kansu waɗanda suke makarraban gwamnatin da suke jikin gwamnati waɗanda ake ganin abokan tafiyan ne ya tabbatar da cewa duk wanda aka ba alhakin gudanar da wani abu da ya shafi wannan da ya kware ya zama mai gaskiya da rikon amana ya kaucewa idansa ga sha'awar yin wani abu na ba daidai ba ya dauka cewa ba wani opportunity ba ya samu wata dama ce ta idangwala shi eh, ma ka dangwala wai ka ce ai kai ma lokacin ka yi ba shi bane in dai kana da kishi kuma duk mutumin da ya yadda aka ba daidai ba da shi aka samu karkacewa da faduwar ilimi da rashin kai ga gaci to ya zama abokin gaba ci gaban al'ummarsa wannan ko shakka ba nan a ciki to gwamnatin ta bada Ah, abin da ake kira ah, offer wato takardar aiki ga sababbin malamai na tsarin besda hmm. mutum 2,632 hmm. hmm. sannan kuma gwamnatin ta ce ta samar da wani sabon Uh, wata sabuwar dama hmm. da za a ba da abin da ake kira wani dan bashi hmm. mara nauyi ga malamai da suke karkashin uh, ma'aikatar su subeb ina ga kudaden masu kai kamar naira miliyan 300 idan na ji abin hmm. sannan kuma uh, nan da shekara hudu ana sa ran za a iya daukan malamai kusan kimanin dubu goma duk waɗannan abubuwa ne masu matukar eh, muhimmanci amma in ita al'umma kuma bata sanya idanu ta bi waɗannan an ba misali akwai tsarin yadda aka ce za a gabatar da ayyukan za a gina a sababbin ajujuwa kusan 28,264 a tsakanin kananan hukumomi 44 na jihar kano za a gina sababbi za a gyara waɗanda suka ɗan ɓagure suka zama ɓangori za a samar da kujeru da sauransu tsarin za a yi shi tsakanin gwamnati da kuma 'yan kwangila wanda suke ƙarƙashin tsarin crc yana da kyau mm. mutane su bi hmm. kadin waɗannan hmm. abubuwa tunda hmm. ai dama domin su za sannan kuma akwai wani bangare mai muhimmanci wanda nake ganin su ma ya kamata su shigo ciki kungiyar iyayen yara da malaman eh, makaranta PTA PTA da kuma Friends of the Community su ma wata da'ira ce ta abokan al'umma wanda suke sanya idanu akan irin waɗannan aikace-aikace wanda ya shafa al'umma kai wannan duk magana ce wadda yake tana da fa'ida a kalle ta na farko dai idan kika ɗauki maganar ɗaukar malamai dubu nawa kika ci dubu eh, goma nan gaba amma yanzu an ba da eh, an ɗauki malamai dubu biyar da ɗari shida talatin da biyu na bazda to banda wannan wanda yake ciki yana da buƙatar kyakkyawan kula shine ai kaga ya shigo cikin karkashin tsarin bep eh, sannan kuma idan aka tsaya aka duba da yanzu akwai malaman primary school waɗanda lokuta daban-daban an musu abin da ake cewa ɗagin likafa promotion promotion amma kuma za ki ga an maka promotion amma kuma daga lokacin da aka ɗaga likafarka kana nan kana jiran kaga sabon sauyi na irin haƙoƙin da ake baka sun karu ce an daga likafar ka dai an daga likafar ka to wannan ma yana ɗaya daga cikin abin da nake so in jawo hankalin mai girma gwamna ya kalli batun promotion na daga likafar su san duk lokacin da kace ka daga likafar mutum ba malamin makaranta ba ko a jami'in tsaro daga kurtuna koma corporal daga corporal na koma sergeant aiko kaga ai himmar ka za ta karu duk daga matakin da aka daga maka likafa zuwa gaba to gaskiyar magana himmar za ta karu to haka kuma malamai saboda yau malamin makaranta duk duniya da shi da jami'in tsaro babu mai mahimmancin su a cikin al'umma kuma waɗannan guda biyun yau a najeriya su suke da buƙatar a tsaya a kalle su da idan basira a tallafa wa malami yau ko me ka zama duk yadda kake tunani baka zama abin da ka zama sai da malami ya koya maka ni ban ga wanda ya koya wa kanshi bai kai matsayin da ya haka jami'in tsaro idan aka dubi rawar da yake takawa ka kwanta a gidanka kana bacci ya rataye bindiga tana jan shi a kafada ya bi kwararo kwararo yana kokarin daukar matakin da kai ba za a hana ka bacci ba in tsautsaye ya zo a line of duty ma abokin gaba ya halaka shi ta kaba ake ta gudanar da aiki waɗanda suke da kula da wannan bangarori ne guda biyu da kullum na kan yi magana a kansu da malamin makaranta da jami'in tsaro ba son yarwa ba ne ba to saboda haka idan aka tsaya aka duba wannan wani abu ne wanda yake da mai mahimmanci kwarai da gaske sannan kuma duk wani abu da za a bullo da shi a yi masa gatan da zai ɗore yanzu in cika duba jihar kano ai tana da manyan makarantu guda biyu jami'o'in nan guda biyu banda irin su polytechnics da sauransu mm, kuma su ma duk wannan garin bawul ya shafe su wannan garin bawul ya shafe su yanzu jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin wutar da yusuf mai ta tamasila university da kenan kano da ba don allah ya sa suna nan ba da dewa admission din yayanmu da ba zai daya gagare su wannan jami'in guda musamman ma na jihar kano ba musamman na jihar kano da yawan population dinmu da yawan da kuma masu neman admission su shiga jami'ar in kika duba DJ waɗannan jami'o'in guda biyu da aka kirkiro su shi yasa ne wata magana na ce da wanda ya kirkire su da wanda ya assasa ɗorewarsu dukkansu a guri na sun cancanci abu gaskiya ne shi wanda ya kirkire su da bai kirkire su ba da ba a gansu ba da ba a amfani su ba da ya basu su zama abin da aka rike a matsayin hujjar katangar da ta taimaki 'ya'yan talakawa da yawa suka samu rabawa jami'a su karatun university su kuma waɗanda successive government gwamnatocin da suka zo suka gaji wannan abin arzikin da suka gani a ƙasa da su kuma sun kalli abin da gillan bani na kafa shi babarin kashe shi da yanzu babu su kin ga kenan da wanda ya kirkira da wanda ya tabbatar da ɗorewar abin da aka kirkira dukkansu idan baka ba su credit ba ka ce sun cancanci yabo ko ka cire ɗaya daga ciki ko ka ce a'a shi wanda ya kirkira din to menene da ya kirkira mm. ba kai masa adalci ba wanda kuma ya assasa dorewar abin ka ce a to shi ma ba gani ya yan kirkira ba ai babu wani abin ku so ku gani shi ma ba kai masa adalci ba domin da so ya zama destroyer mai lalatawa yana hawan mulki kowace irin gwamnati ce kowane irin gwamna ne da jami'o'in nan guda biyu ba su kawo yanzu ba saboda haka ashe kenan duka sites din na koyan din da ake mu kan sarki ko mara duk inda ka duba to akwai abin da zaka kalle shi da idan basira to saboda haka wannan wani abu ne wanda in an tsaya tsayin daka an yi abun yadda ya dace kuma implementation akwai wani hanzari ba gudu ba duk lokacin da gwamnati ta ɗauko wani abu na alkhairi abin da ake tunani in ma har ya zuwa karshen wa'adin gwamnati zaɓe ya zo shekaru hudun gwamna sun kare misali idan koda wani abu ne na sauyi aka samu siyasa ba ta da tabbas in gwamna ya samu damar wucewa shekaru hudu a gaba to duk wasu projects nan da ya ɗauko sai gama abin salami lafiya ya cimma ambishin ɗinsa ya kuma tabbatar da shi yake da wannan record din nasa wanda tarihi ba zai manta da shi ba in kuma juyin juya hali ko kuma wani sauyi na yanayin zaɓe da ke abu ne mace ce da ciki in ma wani sauyi ne ya zo kowace gwamnati ce za ta gaji gwamnatin da ta assasa wani abu na alkhairi to kar ta kalli abun a matsayin ba ni bane nayi dan haka bari in yi watsi da shi ai wannan abun a matakai daban-daban na gwamnati yana ci mana tuwa kwarya daga lokacin da ka zo ka tada wani abun arziki da wani yayi sai ka ce to akwai wani gilli a tsakanina da wani da wani mm. bari in lalata abun da yi to nan gurin kuma tsari na tafiyar tabbatar da gwamnati mai adalci babu shi amma daga lokacin da ka tada wani abu na alkhairi in dai ba wani abu bane wanda dama an kirkire shi ne domin a yi wasa da kudaden al'umma wanda babu fa'ida da wani abu da za a cimma buri daga karshen abin ka ce a'a ni ba zan zama fati to abin da ake ganin an ɗauko shi a doro irin na banna mm. da lalaci ne in ci gaba da shi in ka taimaka aka yi hakan to kai ma baka yi kanka adalci ba amma in ka yi kokari ka ce a'a ai abin da na tadda predecessor ina ya wanda ya sauka na au bari in ɗabbaka abin domin in na ɗabbaka al'umma ne wa ba ni ne wa ba ƴaƴana ba ba jikokina ba ba ‘yan garinmu ba unguwar unguwarmu ba ƴan gidanmu ba a na yi ni domin al'umma su tuna da ni cewa na zama zakaran gwajin dafi wajen ɗorar da abin alheri to kai ma kai ka kammala ɗin in dai community service ne ai wannan shi ma community service ne to saboda haka wannan wani abu ne wanda yake al'umma ya kamata su ba da gudunmawa domin a taimaka a kai ga gaci za mu je mr muna dawowa